فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 amma a yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah da haduwa cikin wannan masallaci masallacin Alhaji Umar Mutallib da ke nan makera a cikin garin Funtuwa a wannan jiha mai albarka ta Katsina ma haɗu domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma muna yammacin Juma'a goma ga watan Ramadan ta shekara bakwai. wadda wannan ya daidai da 27 ga watan februari shekara ta 2026 miladiya matashiyan zancen mu faɗin Allah maɗaukakin sarki kanan nasu ummatal wahida na'am kanan nasu ummatan wahidatan sab'ata Allahu nabiyyin mubashirin wa munzirin na'am وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بابا مالمي الشيخ الإمام فخر الدين الرادي الله مدوك كنسر كي يغافر تامسا آمين a cikin tafsirin sa, a tafsirul kabir da ya zo zai fassara wannan aya cikin suratul bakara kanan nasu ummatan wahidatan sai ya bude da cewa ilam ka sani annahu ta'ala lamma bayyana fi hadhihi al-ayati al mutaqaddima Allah Madaukakin sarki bayan yayi bayani a ayoyin da suka gabata ya bayyana anna sababa israri ha'ula'il kuffar dalilin da yasa waɗancan kafiran suka doge suka tsaya suka nace ala kufrihim kan ci gaba da kafircinsu huwa kubbun duniya ita ce san duniya dalilin da yasa kafirai suka nace suka ci gaba da kafirci san duniya ce to bayan Allah maɗaukakin sarki ya wannan bayanin a baya bayyana fi hadhihi al-aya to a wannan ayar da Allah ya karanta yanzu sai Allah ta'ala ya bayyana cewa anna hadhal ma'ana wancan manufar na a samu waɗansu mutane don san duniya san dukiya su fifita ta kan san haka ɗin ya sa su ƙi karɓar dokokin shari'a ɗari bisa ɗari su tsaya a kan ɓarnansu saboda son duniya to wannan muguwar ɗabi'a ta fifita duniya a kan lahira ba ta taƙaita kaɗai a gaira makwatafsin fi hazar zaman ba ta taƙaita kaɗai ga mutanen da wadda ayoyin baya ta magana a kansu ba bal a'a kana hasilan fil adminatil mutaqadima hatta zamunna masu zuwa yanzu da nan gaba za a rika samun waɗanda za su rika fifita duniya akan lahira san duniyar ta sa su rasa lahirarsu an ne ko san duniya ta sa su rasa lahirarsu ummatan wahidatan domin mutane suna kan addini ɗaya al'umma ce guda ɗaya ƙa'imatan alal haq dukkansu suna tsaye akan gaskiya asalin mutane lokacin annabi adam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutane suna kan addinin musulunci suna kan gaskiya sun makhtalafu sai suka dawo suka rarraba wa ma kanaktilafuhum kuma ba komi yasa suka rarraba ba illa bi sababil bagi sai dan zalunci wata hasudi da hasada wata nahu'i da jayayya fi talabin duniya duk abin da ya kawo waɗannan abubuwa guda uku abin da ke haifar da wani ya zalunci wani abin da ke haifar da wani ya ma wani hasada abin da ke haifar da rarrabuwa da sabani da jayayya da gardama tsakankanin mutane kawai neman duniya ne neman duniya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani hadisi da ke cikin musnad na al-imamu ahmad al-imamu abu dawud shi ma ya ruwaito shi cikin sunan hadisi ne ingantacce da isnadinsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam farin jaka da sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce yushakun umamu an ta da'a alaikum Kamata ta da'al akalatu ila kas'atiha Kala kailun amin qillatin yau yawma idin ya rasulallah qala bal antum kathir walakinnakum gusa'un ka gusa'is sayy wala yandi anna min suduri aduwikum mahabbatan minkum wala ya ƙadifan na lafi fi kudu bi kuma luwahan Kala ƙa’ilun wa maluwahan ya rasulallah ƙala hukun duniya wa karafiyyatul mawut annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce al’ummumin duniya na kafirci da ɓarna mutanen banza sun kusa su sa ku gaba ku al’umman musulmi su rufe ku ko ta ko ina cutar da ku suke irin yadda masu jin yunwa na kawo masu ɗin abinci aka sa a tsakiyarsu kake kallon ta kowace fuska ana wa wannan abincin a yaga ka samu mutum shida kowannen su yana jin yunwa sai ka ije tire ɗin abinci tsakiyarsu ka ce to bismillah kowa ya bismillah ya fara akwai kusurwan da ba za a ga ana yagan abincin nan ba to haka za a wayi gari ta ko ina. mutanen banza suna wa musulunci a yaga wannan ya fuska ta nan wancan ya fuska ta can wancan ya fuska ta can kowanne burinsa yunkurinsa cutar da musulunci da musulmai to sai wani sahabi ya ce amin killatin nahnu yawma idin ya rasulallah sanda mutanen barna za su yi mana wannan ayaga ta ko'ina a dinga kawo mana hari kowa dai ƙoƙarinsa ya cutar da 'ya'yan musulunci da musuluncin kansa a lokacin ba mu da yawa ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce bal antum kathiya a lokacin ne ma kuke da yawa kuna da yawa a duniya matsalar walakin na gusa'un ka gusa'i sai sai dai yawan naku ne yawan busasshen ciyawa ne yawan karmami ne yadda ka san karmamin da aka zuba a saman ruwa mai gudu aka samu kogi na gudu sai ka ɗauki busasshen ciyawa mai yawa sai ka barbaza a saman ruwan nan da ke gudu shi busasshen ciyawan zai zama yana da ra'ayi zai iya tsayuwa me zai rika can shi wannan ruwan zai rika can shi ko to a kuma za ku zanto yawan kuma sa kaɗan ne waɗanda ba kuɗin ba sai yadda suka yi suna jan ku sai wani wanda ba musulunci ba musulmi ba shi zai tsara yadda za ka rayu kuma sai ka saki tsarin da Allah ya maka cikin littafi saukake daga Allah sai kuma ka kama tsarin da turawan yamma suka yi maka a wajen diresin ɗinka kana so ka kwaikwaye su ya suke diresin kai maka yi a wajen tsarin rayuwa in bature na birthday kai ma lalle za ka ɗauko ka yafa Ba ka gada wajen iyayenka da kakanninka da duk waɗo gabatanka ba amma an gani a ƙasashen turawa suke sai kai ma hakoya tsarin biki in za ka aurar da ɗiya ko za ka aurar da ɗa sai ka kwaikwayi al'adun turawan yamma yanzu za a ga amarya an mata wani dogon riga wajen mil guda a ƙasa wajen kilomita ɗaya a ƙasa sai ma fota ta rika bin da ta ba tana rirrikewa me yasa sai a ce ai gaunt ke kenan malam wedding gaunt ai gaunt ne na aure musamman ake yi to amma wannan daga ina ne aka shigo mana da shin al'adar mu ne addinin mu ne karantar da mana da wannan a'a an gano ne ko wasu garuruwa a kudu ko daga turawan yamma suna yi da haka duk wadda ya je turai ya kalli a suke al'adunsa shi ma sai ya ɗauku sai ga an zo an cakuɗa tsakanin western education da kuma western cultures an yi abusa tsakanin al'adun turawan yamma da kuma karatun boko alhalin karatun boko da ɗaɗɗe ne a nan afirka da ɗaɗɗe ne a najeriya da ɗaɗɗe ne a arewa hmm. magabatanmu na kirki sun yi kuma mun ga yadda suka yi mawaƙi sai da ta kai ta daga-daga yana a sardo na kirari ya ce namiji uban 'yan boko wato shi a harkar aka tara 'yan boko ba sa'amadu bello Sardona. shi ma tuku ne ga yan boko namiji uban yan boko je ka saurari wakan ɗan ƙoro ka ji yadda yake ma dauna na kirari cewa e babba ne a cikin yan boko ba ta ba balewa turawa ma ya ce su da bokon shi sun sa lutin ɗinsa kan bokonsa ba shi ake cewa golden boy ba saboda tsananin boko to amma yadda waɗannan magabatan namu suka yi boko irin wannan bokon ne namu na yau su bakon su dai mun gansu da rawani da babbar riga da tuzma a haka saddauna yake bokonsa a haka ta bama balewa ya bokonsa har ya koma ga Allah zai tafi ingila zai shiga cikin turawa amma da malin-malin da rawan don Allah haka ne ko ba ka bane ta yanzu wadda bokonsa yake 1 over 10 ɗin ta bawa balewa to ƙauyanci ne ya sa jallabiya ma da kano state sai ya je ya ɗauko ta figaggiyar riga an ba shi wani igiya ya yi azargiya a wuya ya wato shi kenan ya cika ɗan bukoki ta mu mun ɗauko al'adun turawa mun cusa cikinmu mun gauraya shi mun ce shi ne karatun boko wanda yake karatun boko daban ɗabi'un bature kuma daban mun gane to wannan rashin ra'ayin da zai zanto kawai ku ta bin su bi ta zaizai bi ta zaizai a al'adunsu da al'adunsu da addinin su da tsarin rayuwarsu kai ma a haka kake bukata in ka je garin tura ka ga ba sa karyawa da wuri kai ma kanka za a kwaikwayo daidai yadda suke yi kuna kokarin sai kun kwaikwaye su mun gane ko shine walakin nakum gusa'un ka gusa'i sai wala yanzu annallahu min suduri aduwikum mahabbatan minkum Allah zai cire kwarjininku daga zukatan abokan gabanku zanto ba sa tsoronku ba sa shakkanku in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wala yaqdifanna Allahu fi qulubikum alwahan Allah zai jefa maku rauni Kala qa'ilun sai wani sahabi ya daga hannu ya tambaya yace wa mal ya rasulullah menene raunin ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ba wani abu ne ba wani abu bane raunin hubbud dunya wa karahiyatul maut tsananin san duniya sai kuma kin mutuwa tsananin san duniya duk abin da yake akwai kuɗi a cikin sa to sai a wayi gari mutum da sunan musulunci shi musulmi ne amma kuma duk wani aiki na rashin tausayi da rashin imani in dai a ƙarshe za a samu kuɗi to zai iya yi za a kuma waɗanda a baka a zahirance sunayensu musulmai ne amma za su iya tsaki, za su shiga harkar cultism su sha jini a kashe mutane ko don su isa zuwa ga madafan iko na mulki ko don su isa zuwa ga mallakan wani adadi na dukiya akwai wanda gaba da gaba in an biya shi kuɗi zai iya ɗaukan makashi bindiga ko takobi ko wani makami ya iya batar da ya iya rasar da ɗan shi musulmi ba don komi ba don za a ba shi kuɗi hubbun duniya su sannan shi kuma baya son mutuwa ɗan mun gane ko wato kamar bakarudinin rabi Allah ya gafarta masa a wannan tafsiri shi babban tafsiri yana a tafsirul kabir yana shimfiɗa ga wannan ayar watan nan aya da alarma ya karanta cewa ayar za ta nuna mana ne yanda ya kudawan da San kuɗi ya sa su shirka son kuɗi ya hana su tauhidi son kuɗi ya hana su shigowa musulunci son duniya ya hana su karɓan addini to wannan muguwar ɗabi'a da ta yi kaka gida cikin yahudawa ba ta taƙaita kaɗai gare su ba ta saɗaɗo ta yi sanɗa mu ta shigo cikin al'ummanmu akwai wanda son kuɗi zai hana shi addini son duniya zai hana shi addini mun gane ko to shine wannan aya za ta yi mana bayani kan wannan mataki ya da muka ji Fakhruddin Razi ya yi mu makaranta wannan tafsiri da ke hannuna kun gan shi nan A tafsirul kabir na babban malami Fakhruddin Razi kana nasu ummatan wahidatan mutane da al'umma ce guda ɗaya, duka mutane al'umma ɗaya ne kan fahimta ɗaya, kan aƙida ɗaya, kan addini ɗaya. addinin musulunci kan tauhidi kan aƙida mai kyau wannan fassarar da nayi ita ce fassarar jumhur galibin malaman tafsiri akan ta suke amma alimami imam ibn al a cikin tafsirin sa zadul masir fi ilmi tafsir yayi maganganu uku wajen fassara kanan nasu ummatan waqidatan ya kawo maganganu daga sahabbai daga tabi'ai har kashi uku wasu malaman tafsiri suka yi wannan fassarar da na yi cewa a da al'umma gaba ɗaya al'umma ce ɗaya ba rarrabuwa duk kai a haɗe yake akan addini ɗaya ake akan ibada iri ɗaya ake gaba ɗaya sai daga baya ne aka samu saɓani to sai kuma ya kawo fasara ta biyu tare da isnadinta ita maɗi zuwa ga waɗansu manyan tabi'ai da sahabbai cewa faɗin Allah ta'ala kanan nasu ya suka ce annas ana nufin annabi adam domin larabawa sukan ce annas suna nufin wani mutum guda ɗaya in aka samu wani mutum jarumi mai ƙwazo wanda jarin takasa kana iya haɗa al'umma da yawa ba za su iya maka aikin da zai yi ba ba za su iya cimma manufar da zai cimma ba shi kadai yana iya aikin mutum uku mutum hudu mutum goma sama da haka shi kadai wani aiki mai kyau da ake so a yi sai ka haɗa mutum goma ba su ba shi kare sai maka wannan aikin don aka lura mutum yana da irin wannan jarintan ta yadda shi kada yana iya aikin mutane goma ba lalai sai aikin ƙarfi ba mun gane akwai mutum mai zirga-zirga da connection da jajircewa da tsari zai maka tsarin da sai ka tara kwamiti ba sai wannan tsarin ba shi kada sai ya je tsara abu mai kyau a cimma manufa mun gane ko don aka lura mutum irin wannan ne shi kadai ana iya cimma manufa da shi to sai ana ana ce shi kadai annas an gane ko akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kalli daya cikin sahabbansa yace an tabi alfi rajul an tabi alfi rajul kai kadai daidai daidai kake da mutum dubu daya in ka hada mutum dubu daya kan wata manufa ka ce ku hadu ku haɗa kai ku yi aiki tare zuwa lokaci kaza a cimma manufa kaza sakamakon aikin ku to shi kadai in ka kira shi ka gana da shi ka ce zauna kai tsari zauna ka tsara abu ka aiki ka kai tuntuɓa to zai iya cimma manufar da wala mutum ɗaya mutum dubu din nan za su yi ta zama ba su masa ba yanzu misali a ce ana sa a yi masallacin nan fenti ana sa a renovation ɗin masallacin nan to sai a haɗa kwamiti ne ya za a yi a samu daman da za a yi wannan to sai ka cin wani mutum kwara ɗaya kawai aka ba shi aiki malaka eh, muna sa a yi masallacin nan tanti sai ka ba sati biyu sati uku shi kadai zai har haɗa duk connection da za a yi before you know sai ya ga an fara kawo kayan aiki shi kadai duk an masallacin tanti a gefe guda ga waɗansu mutane goma sha biyar ashirin suna ta mitin a yi da asuba a yi da la'asa ba inda kai. to wancan mai yin aikin shi kadai zai aiki da yawa to balarabe yakan ce masa annas mun gane in mutum kwara ɗaya ya zanto an masa baiwan yin aikin mutane masu yawa to balarabe yakan iya kallon shi shi kadai ya ce masa nas dubi zuwa ga wannan lahajar na larabci akwai masu cewa mutum ɗaya na in ya zanto yana aikin mutane da yawa mun gane sai wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassar wannan gaban suka ce kanan nasu annabi adam ya kasance annasu din suka ce annabi adam ake nufi ummatan wahidatan shi annabi adam yana kan addini ne guda daya lafazin ummatan na nufin addinu wahidatan guda ɗaya. an gane ko annabi adam ya kasance akan addini guda ɗaya tilo addinin musulunci mun gane wasu malaman tafsiri al-imam ibn al-jawzi a littafin sa zadul ya ce wasu malaman tafsirin sai suka yi wani fasara suka ce kanan nasu annabi adam da 'ya'yan shi da kabilu da habilu sun kasance ummatan wahidatan suna kan addini ne guda ɗaya ba su samu rarrabuwa ba sai lokacin da ƙabilu ya kashe habilu an gane bayan ƙabilu ya kashe habilu sannan aka samu rarrabuwa to aka fasarori guda uku kenan kanan nasu aka fasara da cewa al'umma gaba ɗaya jama'a ummatan wace da al'umma ce guda ɗaya akan addini ɗaya kanan nasu suka ce shi annabi adam yana kan addini ne guda ɗaya kanan na suka ce annabi adam da 'ya'yan shi guda biyu kabilu wa habi to amma fassaran da ta fi shahara a littattafan tafsiri mun gane ko ita ce kanan nasu ummatan waqidatan mutane suna kan addini ne guda daya akan aƙida ta tauhidi tun daga zamanin annabi adam har zuwa zamanin annabi nuh karnanuka goma aka yi tsakani sai da aka shekara dubu ɗaya. karni goma tsakanin annabin Allah annabi Adam kafin annabi Nuh to mutane suna tauhidi suna addini ana aqida ta, musulunci ba sabani ba kafirci ba saban Allah har sai lokacin annabi Nuh albayan daga lokacin ne mutane suka fara shigar da shirka da saban Allah wanda ya sa annabin Allah Allah ta'ala ya aiko annabi Nuh an gane ko to shi yasa ce fa ba asallahu an-nabiyyin to daga zamanin annabi Adam din nan da mutane ke kan kyakkyawar aqida kyakkyawan addini kyakkyawar mu'amala ibada kyakkyawa ba matsala to ba aiko kowane annabi ba to amma bayan an karkari an kwashe kimanin karni goma shekara dubu ɗaya to mutane sai suka fara samun gurɓata a aƙidarsu aka fara shirka da Allah ana wa Allah kini ane masa shirka ana masa kishiya suka fara samun gurɓatuwa a ɗabi'unsu da sakaci a ibadunsu da lalacewar mu'amala tsakankaninsu to wannan dalilin ya sa kwabba asallakun nabiyina sai Allah ta'ala ya aiko annabawa bayan annabi Adam mun gane ko sai aka fara aiko annabawa aka fara da annabu nuh su annaba wannan aikinsu mubashirina suna yin bushara alkawarin rahama jin daɗi ni'ima ta goma shi aljanna ga dukkan wanda ya ci gaba da mintenin tsohuwar ɗabi'a ta da tun annabi adam ita ce ɗabi'a na a rike addini a yi musulunci a yi ingantacciyar aƙida a kyautata mu'amala a kyautata addini a kyautata ibada to duk wanda ya tsaya kan wannan tsarin bai kauce ba ya shiga sabon addini ma'ana bai kauce ya shiga wani abu wato bai kauce ya, gurɓata aƙidarsa ba to aikin annabawa ne sai masa bushara bushara shine a ce masa lalle zai samu aljanna shine mubashiri wa munzirina a wuri ɗaya kuma a fadfuran busharan da suke yi to a gefe guda kuma mutanen da suka yi kangara suka rungumi shirka suka lalata ɗabi'unsu da ibadunsu da mu'amullansu to su kuma annabawan sai su gargaɗe su mun gane in an ce su gargaɗe su kuma su tsoratar da su a tabbatar masa da cewa in ba su tuba sun daina shirka ba sun daina gurbata ɗabi'unsu ba lalle sakamakonsu ita ce wutar Shi ne wa munzire to annabawan nan da suka zo da nau'in aiki biyu bushara ga wanda suka yi ayyukan kirki zari kwaɓo gargaɗi ga wanda suka yi ayyukan banza to annabawan ba da ka aka aiko su ba wa a ma'ahumul ba. Allah ya haɗo duk wani annabi da zai zo Allah sai ya haɗo shi da littafi an gane ka je kai masu wa'azi ne amma da alƙur'ani mun gane ko za ka yi wa'azi ne da alƙur'ani ba da kama duk wanda zai yi wa'azi ya zanto ya yi wa'azi ne da alƙur'ani ya yi wa'azi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kai wa'azi da kujja da dalili ba da molanka ba ina fatan mun gane ya zanto in kana wa'azi wa musulmai baka nisa da nas domin Allah bai aiko ka bai ya aiko annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ce da mutane Allah ya ce ce da mutane manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce domin annabawa da aka turo su wajen al'ummomi su dakatar da shirka da batsala an haɗo su da littafi ne a matsayin hujjan da za su kafa wa mutane an gane ko to kai ma in za ka yi wa'azin ka riƙe littafi ba burgewa ne ba ma ka ce kai da ka kake yi wai kai a san wai da ka kake yi kawa kai ta wahayin kalam kai ka sake sai ka ce kai kara ka sake sai ka tuno na a'a ɗauki littafi mun gane ko liya kuma bainan nasi. domin kai hukunci ko su yi hukunci tsakanin mutane fi mahtalafu fihi cikin abin da mutane suka samu sabani wani ya ce Allah ya ɗaya ne wani ya ce alloli da yawa kun gane ko wani ya ce tauhidi kadai wani ya ce a tauhidi da kuma shirka wani ya ce wani ya ce sunna wani ya ce a sunna da bid'a wani ya ce alqur'ani da sunna bisa hasken fassarar magabata wani ya ce a alqur'ani zalla bisa hasken fassarar shi shi to duk waɗannan saɓanin da annabawa su zo su binciki mai ke faruwa kuma mai gaskiya a bashi gaskiyansa Allah ya ce wa makhtalafa fihi ba abin da sa mutane suka samu saɓani kan tsohon tsarinsu illa alladhina utuhu wato ba wanda suka samu saɓani sai wanda aka ba basu littafi min ba'di ma ja'atkumul bayyinat bayan bayyanannun hujjoji dalilai sun bayyana gare su me yasa suka sabanin bagiyan bainako? wallahi zalunci ba ka buga hujja karara kamar rana lokacin azhar amma sai san zuciya da zalunci sai sa sai sai sai sa a wa gaskiya amma a ƙarshe dai fahadallahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da mummunai limakhtalafu fihi min alhaqi ya dora su akan abin da yake daidai alhalin sauran jama'a sun samu sabani kun gane ko wannan ya ce alkur'ani da sunna wannan ya ce alkur'ani zalla to mummune na gaskiya sai Allah ya dora su akan abin da yake daidai an gane ko sai ubangiji ta Allah ya haskaka musu wanda ya ce kafirci wanda ya ce musulunci to mummune na gaskiya sai Allah ta ta'ala ya dora su akan abin da yake daidai duk yadda akai sabani to in kana da kyakkyawan niyya kai sai Allah ta'ala ya dora ka akan abin da yake shine daidai bi iznihi da izininsa wallahu yahdi man yasha lalle Allah ta'ala yana shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya a shaykh al-allama al-allamatu an-nahir qadi shari'atul islamiyya imamu ahli sunnati wal jama'ati fi Najeriya wa ma jawara min diyar al-ifriqiya al Abubakar Mahmud Jumi shi ta an abaita wannan babban malami na sunna na duk Afirka gaba daya ya rubuta littafi Raddul Adhani ila Ma'ani al-Qur'an Allah ya gafarta masa ga tana a gaban mu ga abin da yake cewa kana nasu ummatan wahidatan muttafiqina alal haqqi min ladun adama mutane gaba ɗayansu akan gaskiya suke tun zamanin annabi adam sun makhatalaku amma daga baya sai suka samu sabani wasu suka ci gaba da riko da gaskiyar wasu kuma suka saki gaskiyar suka kama ƙarya wasu suka ci gaba da riko da musulunci wasu suka saki musuluncin suka kama kafirci bi an amana ba'dhum wa kafara ba'd malam yace aka samu waɗansu cikin jama'a bayan wucewan zamuna masu yawa lokacin annabi adam sai aka samu waɗansu mutane suka ci gaba da yin imani wasu kuma suka kafirta wannan ya sa fa ba a nabiyina ilaihim sai Allah wannan ya sa Allah ya aiko annabawa ga su waɗannan mutane mubashiri na annabawa suka rika yin aikin bushara isar da alkhairi faɗin alkhairi busharan alkhairi aljanna ni'imar Allah da Allah ya tana zama mutanen kirki masu tauhidi su yi bushara gawa man amana su yi bushara ga wanda ya yi imani da me za su yi masa bushara malam ya ce jannati sai masa bushara cewa in ya ci gaba da yin musulunci ya mutu a haka da tauhidi zai je aljanna wa munzirina cikin aikin annabawan nan su yi gargadi wa za su yi wa gargadin man kafara bin nari su yi gargaɗi ga wanda ya kafurce ya mutu cewa Allah da annabawan Allah su masa gargaɗi su tsora tashi su faɗa masa cewa in bai ba Allah ba a rango ba alkiyama lallai zai shiga wuta wa an zala ma'akumul kitaba Allah ya saukar ma annabawan nan da littafi mun gane ko ko dai a ba ba annabi sabon littafi kar sai a rika ce ma wannan ba annabin rasul rasulullah dan sakon Allah dauke da sabon littafin da ba a taba ba wani ba kafin shi ko kuma akwai ba annaban da zai zo a dauki littafin wani manzo da ya gabata sai a kakkabe a bashi a ce je jaddada an gane al-imam al-alusi a cikin tafsirin saruhun ma'ani yace wannan su ake kira al-anbiya waɗanda aka ba su tsofaffin littattafan waɗansu manzannin da sa gabata aka ce su jaddada ga al'ummansu amma ba wani ba annaban da ba a ba shi littafi ba kowa an ba shi littafi ko dai a ba shi littafi sabo kar irin yadda aka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alqur'ani mun gane ko kuma a ba shi wani tsohon littafi a ce je jaddada ga al'ummarsa shine wa anzala ma'akumul kitab Allah ta'ala ya saukar da littafi ga dukkan annabawa bi ma'anar kutub shi mala abakar gume ce a nan wurin da Allah ku tsaya ku gane zurfin ilimin mala abakar gumi kaga Allah ta'ala ce wa anzala ma'akumul kitaba sai Allah ya saukar wa annabawa masu yawa sai ce alkitab lafazin alkitab mufradi ne ko jam'i ne eh? kalmar alkitabu single name ne ko kowa jam'i ne single ne kwara ɗaya ne alkitabu littafi ɗaya hmm. in ana so a ce littafai da yawa aika ga sai a ce alkutub to Allah bai ce wa an zala ma'akumul kutuba ba sai ce wa an zala ma'akumul kitab amma mala abakar gumi saboda zurfin ilimin nahau zurfin ilimin lura babban malami ne sai ce alkitab ɗin nan in ka kalle shi a larabce alkutub yake nufi an gane saboda me Ya ce saboda wannan aldin ce aldin nan ta zo ne lista girakil jinsi inda littafi ɗaya yake nufin an saukarwa annabawa da sai Allah ya ce wa an zala ma'ahun kitaban wa an zala ma'ahun kitaban amma tunda ce wa an anzala ma'ahumul kitab aka ce alkitab to wannan alifin da lamun din in zai karantar da wani abu ga mai karatu zai nuna mashi duk da an faɗi singul an faɗi kalma ɗaya an faɗi kitab ƙwara ɗaya amma kutub ake nufi ta ina za a gano wannan sai an sa matsifatar na hau an ko haka alifin da lamun ɗin na yana nuna lissu giraƙil To littattafai da yawa ake nufi Allah abakar gumi babban malami ne mun gane ya ce alifin da lamun ɗin nan kuma kowai tun shekaran jiya ina bin littattafai tafsirai na duba tafsirai sun fi hamsin Allah ko na ga wannan magana in ko kofi an kas ne mala abakar gumi yayi sai na ga ba kofi an kas bane ibtida'an an saukar da alqur'ani da larabci kuma shi ƙwararren malami ne ya ji yi karatu a sudan tun yana matashi da haka ya samu karatu mai zurfi malam mun gane wannan tafsiri mu tsaya mu rike shi da kyau akwai kababba masu yawa da zaka ci gaje shi mun gane ko yanzu da Allah ta'ala ce wala kad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wala qad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wama kunna 'anil khalqi ghafilin da Allah ta'ala ce wala kada khalaqana fawqakum sab'a tara'iqa wama kunna anil khalqi ghafilin dukka je ka duba tafsiran malamai da yawa zaka ji duk malaman nan in sun zo sai ce sama ta daya hanya ta daya sama ta biyu hanya ta biyu domin wala kada haqiqa khalaqana mun halitta fawqakum a saman ku sab'a tara'iqa mun halitta hanyoyi bakwai a saman ku wa ma kunna anil halqi gafilin mu ba masu rafkana bane game da halitta to malaman tafsiri duk in suka zo ce ai wala kada khalaqana fawqakum haƙiƙa mun halitta mun halitta hanyoyi bakwai a saman ku sai ce sama ta ɗaya hanya ta ɗaya sama ta biyu hanya ta biyu sama ta uku hanya ta uku har zuwa sama ta bakwai hanya ta bakwai mu ba mu rafkana game da halittu ba sai su wuce tafsirin amma da malam abubakar gumi ya zo cikin wannan littafi na raddul azhani ila ma'anil qur'an sai ce a me ya zafi balle ya zunguro sama da kara ai wala kada khalaqana fawqakum abinda ake nufi wala kada khalaqana fawqa ajsamikum na'am ai wannan hanyoyi guda bakon a gangan jikin ku suke Allah yana nufin ya halitta hanyoyi bakwai a gangan jikinku shi ba mai rafkana ba ne game da halitta sai mala abakar gumi ya lissafa hanyoyi bakwa sai ce kun ga ido ɗaya kenan kafar hanci fa biyu kenan kafar baki fa uku kenan kafar kunni fa hudu kenan kafar nono fa biyar kenan ko sai ya ce kafan al'aura ta gaba nawa kenan kafan al'aura ta baya dubaran ɗan adam nawa kenan sai ce su Allah yake nufi da saba tsara'iqa wa ma kunna anil gafi ne. da Allah kun gane bijimin malamin nan da Allah ya azurta mu da shi sai ce abinda Allah yake nufi kenan domin ko zaka kalli dalalatul iqtirani ayoyin da suka zo kafin ayar nan ta wala qad khalaqna fawqakum ayoyin suna magana kan halittar mutum ne ci gaban ayoyin suna magana kan halittar mutum ne ba maganan sama a tsakankanin wurin ayoyin da suka gabaci wannan akan halittar mutum suke magana ayoyin da suka zo bayan wannan akan halittar mutum suke magana to ya ana cikin magana kan halittar mutum kuma za a yanke a je sama har a zunguro sama ta bakwai sannan kuma a dawo a ci gaba da magana kan halittar mutum imala abubakar gume ce ya kamata a lura da dalalatul ikirari a yin gaba suna magana kan me na baya akan me shi ake cewa mafhumus sibak da kuma mafhumul ihaq a ilimin usulun tafsir wato ka kalli ayar gaba sai ta taimake ka wajen fassara ta tsakiya ka kalli gaba ka kalli can baya sai ta haka ɗin me ake nufi a ayoyin gaba a da suka biyo bayan wannan da nake kanta akan me suke magana wannan sai ya taimaka maka wajen fassara tsakiya mafhumul lihaq da kuma mafhumul sibaq mun gane ko to annan sai da mala abakar mala gumi Allah ya gafarta masa ya fitar da wannan ilimi mai tsada cewa anzala ma'akumul kitaba bi ma'ana al-kutub ana nufin Allah ya ba annabawa littattafai ne wa al-jinsiyya saboda ita wannan alɗin ta zo ne listigirakil jinsi wa aƙida aqidata fi jami'il kutubi waqidatan kuma ku san cewa aqida ga dukkanin annabawa gaba daya aqida ce kwara daya ita ce la ilaha illallah annabawa in sun yi sabani kan wani abu na furu'a na manhaji na tsarin shari'a tsarin ibada taɗewa yadda muke azumin mu ba haka ake azumi a zamanin annabin Allah annabi Musa ba amma aƙida duka annabawa gaba ɗaya sun yi tarayya akan tsarin aƙida guda ɗaya duk aƙidar tauhidi ne ba wanda ya saba cikinsu zaga tun daga annabin da Allah ya fara aikowa annabi Nuh duka a cikin suratu Ali Imran ko cikin suratul A'raf Allah madaukakin sarki yana ta bayanan annabawa da da maudu'iya da suke da ita kan aqida tattaruwansu akan tsarin da'awa ɗaya game da aƙida Allah ta'ala ce wala qad arsalna nuhan ila ƙauni. wala qad na nuhan ila qaumihi falabisa fihim ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تسألك النبي هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فأنبوا صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فأنبوا شعيب فأنبوا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم min ilahin ghairu Allah ya tattara magana ma gaba daya ya dunƙule kun ji mawdu'iya ko kun ji yadda Allah ya ce da kad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu faƙala ya qaumi Laha da yake tauhidi ne malakun min ilahin kairu. bayan ya tafi sai annabi hut ya biyo baya sai Allah ya aike shi ga adawa ne wa adin a haku hudan Faƙala ya qaumi Laha malakun min ilahin kairu bayan ya tafi sai Allah ya aiko annabi salih zuwa ga samudawa Allah ya ce wa ila a akhakum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره bayan ya tafi sai Allah ta'ala ya aiko annabi Shu'aibu zuwa ga mutanen Madiyana Allah ta'ala ya ce wa ila Madiyana akhakum Shu'aiba kala hmm. ya qaumi budullaha malakun min ilahin gairos. a ƙarshe dai Allah ya tattara annabawa gaba ɗayansu ya ce wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Aga Allah ya ce wa ma anzalna min wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaika ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikamakon annabawa annabin karshe to dukkan annaba da manzanni da suka zo kafin kai ba wani ba annaban da muka aiko shi illa nuhi ilaika face wa'ayin mu gare shi annahu la ilaha illa ana fa'budun ni kaɗai za a bauta ba shi yasa duk wani wa'azi duk wani gargadi da za a yi maka in ba a kiranye ka zuwa ga tauhidi ba shirman banza ake maka mun gane ko Allah kamar da dai na baku misali a rannan duk abin da za ka yi na addinin nan in aƙida bai zauna ba in tauhidi bai tabbata ba to kawai ana wahalar da kai ne tunda Allah ba zai karɓi komai ba sai da tauhidi mun gane da za ka yi ta sallah kai ta azumi kai ta zakka kai ta ayyukan jin kai amma ba ingantaccen tauhidi to ba inda za a kai a ƙasan masar shekaru da yawa su sayur kuto shi da kansa a littafinsa sun mahta daitu ya ce shekara hamsin yana da'awa amma tsarin da'awan shi na 'yan tablik su dai a haɗu ya za a gyara gidan musulmi kasuwan musulmi hanyar musulmi ɗabi'un musulmi al'adun musulmi a gyara ki a tsabtace amma ka a maganan aƙida ba tsarin yan tablik kenan ba da mai cewa akwai wani wayan banda wahayin alkur'ani da sunna da mai kallon wani abu a matsayin cewa shi ma ana iya kama kaba da shi wajen Allah da mai ɗaura guru da mai ɗaura laya da wanda yake kallon wannan a matsayin ayyukan shirka duk kowa ya zo a haɗu a wa'azi mutane su gyara ɗabi'u su gyara halaye su yi gaskiya su yi amana aƙida ko kowa ya je nashi duk abin da za ka bauta ma ka je ka bauta ma ya sai da ya shekara hamsin akan wannan mummunar tsarin ya ce bai kai ko ina ba daga baya ya fahimci cewa wahalar banza ne dole a kira akan aƙida mun gane a tauhidu awwalan ya ummatar islam sai an fara da tauhidi mun gane ko duk wata da'awa duk wani karatu to da aqida ake fara da tauhidi shi yasa da mala abakar gumi zo kasan nan zai fara da'awa kan abin da ya cimma ane na miyagun aƙidun tsumburbura da giji da bori da malan alhaji da girka da ake yi a gidajen mutane da garuruwansu yan bori suna cin karensu ba babbaka matsafa sun bake-bake miyagun al'adu sun mamaye al'umma da mala abakar gumi zo zai fara kafa wannan da'awa ta sunna a wannan a yankin nan na afirka batun aƙida ya fara yasa ya sha wahala sosai karanta littafin shi waya a stand na mala usman tsiga yadda ya tattara bayanai da gare shi littafi ya rubuta musamman al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a littafin mala abakar gumi na farko farko kenan yi bayanin aƙida to da aqida ake farawa amma wajen nau'in ibada ma iya samun sabani wani na ganin sakin hannu wani na ganin rikewa wani na ganin yayin jarsatul istiraha wani na ganin cewa a shi ba zai yi ba mun gane jama'a da kyau wani na kallon a tarawih shi fa kullun sai ya raka'a 13 wani na ganin sai ya raka'a 20 da kaza wani ma 30 da kaza wani na ganin ya raka'a ɗaya ma alaba da lada to dama a masail fikihiyya ana iya samun sabani amma ba matsala ta tauhidi ba mun gane ko ana iya samu ko annabawa da muka ji cewa dukkansu akan abu ɗaya suke game da tauhidi amma sun rika samun bambance-bambance akan tsarin shari'a tsarin ibada tsarin fikif tunda Allah ta'ala ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كل السوق على رمى الله تعالى سي كذا قلنا آية تنا قدامنا أبدي abu na farko dai duk da da'awar annabawa ta yi iri ɗaya game da tauhidi Ba ɗayansu a littattafansu sun haɗu a kan batun tauhidi amma littafin annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam na alkur'ani ya fifici dukkanin littattafai da aka ba annabawa hmm. wannan abu na ɗaya ke sana abu na biyu annaba sukan samu saɓani a abin da ya shafi masa'il fikihiyya abubuwa na fikihu na shari'a amma ba tauhidi ba shine wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitab wa muhaiminan alayh fahkum bainakum bima anzala Allah wa la tattabi ahwa'akum amma ja'aka min al haƙ? لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات القرآن شيني مهيمنا شيني حاكم لجميع الكتب المنزلة من السماء دون للتابي دا أكا سوكدك سماء زوان القرآن يحمنية يا ماما يشي بذا عيشي لشي بسي القرآن shi yasa kowane ne sai kai mishi wa'azi da alkur'ani mun gane ko Allah ta'ala ya ce mun saukar maka da alkur'ani da gaskiya wanda ya shafe duk littattafan da sa gabace shi mun gane amma sai Allah ya ce li kullin da annabawan nan daban-daban ja'alna minhum shir'atan wa minhaja kaga wajen shari'a da tsarin shari'an da tsarin fiqh kowanne da nashi kowa da nashi amma aqida ba duk kwara ɗaya ce sai yasa aqida ita ce za mu mai da hankali akan ta mun gane ko shine mala abubakar gume ce da Allah ta'ala ce wa anzala ma'akumul kitaba bi ma'ana al-kutub wa al-jinsiyya wa anna al-aqidata fi jami'il kutubi wahidatan ita ce la ilaha illallah ita ce maka bada misali a waɗancan ayoyi na suratul a'raf kun gane ko wal muradu bil haqq to me Allah yake nufi da al haqq da Allah ta'ala ce wa anzalna ma'akumul kitaba bil haqqi to menene alhaƙu wanda da shi ne aka saukar da waɗannan littattafai to shi mala gumi wata fasara mai tsada ya ce wal muradu bil abinda ake nufi da alhaƙ da Allah ya ce wa an zala ma'ahumul kitaba bil duk annabawan nan littattafan da aka ba su an ba su littattafan kowanne an ba shi littafin shi bil to me Allah yake nufi da na ba su littafi bil haƙi mashi ne mala abakar kuma ya ce bilhaki kuna alhaku a nan wurin ana nufin alhukumu kowanne a cikin littafin shi akwai hukunce-hukunce in barawo ya yi laifi mai za a mashi in ya yi sata in mai zane ya yi zane mai za a yi masa an faɗa in an kama ɗan kidnapping mai za a yi masa an faɗa in an kama barawon gwamnati ya ci kuɗin makamai mai za a yi masa an faɗa duk wadda an kamawa ne ya saci kayan gwamnati ko ya saci kayan individual me za a yi masa an faɗa komi an faɗi hukuncinsa musulmi ga hukuncinsa wadda ba musulmi ba ga hukuncinsa ba ka bukatan wani hukunci daga wajen abin da yake addini domin duk annabawa da aka take ba su littafi a cikin littafin akwai hukunce-hukuncen da za a yi gini a kansu a gudanar da addini a gudanar da rayuwa da Allah mun fahimci wannan da kyau ya ce ta ga abu ɗaya ke na ɗaya kenan cikin littafansu akwai hukunci wal fawa'idu sannan a cikin littafin akwai fa'idoji duk littafin annabawa akwai fa'idojin rayuwa na yau da gobe mun gane ko sannan wal masalih littattafan annabawa gaba ɗaya cike yake akan cike yake da maslaha addinu mabniyun alal masalih an gina addini ne kan maslaha in ba za ka iya sallah a tsaye ba sai ce ka yi a zaune in ba za ka yi a zaune ba sai ka jingina jingina ɗin in jinginan ma ya gagara yi imani addini an gina shi ne kan mai kan maslaha wajlib li taysirin li kulli wa laysa fi dini ilahi min shatat al mushaqqatu tajlib at taysir idza zaqa al amru ittasa idza zaqa al amru ittasa wa idza ittasa hmm. al mushaqqatu tajlib at taysir addini gaba ɗaya an gina shi ne kan maslaha mun gane alƙudratu manatu taklif da sauran ƙa'idoji na shari'a da aka giggina addinin musulunci a kai wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millatu ajikum ibrahim mun gane ko a littattafan annabawa akwai batu kan maslahohi kan maslaha li yahkuma Allahu bihi bainan nasi Allah ya saukar da littafin ne da gaskiya me gaskiya nan. shine hukunci da fa'idoji da maslahohin zamantakewan bayi hmm. an gane Allah ya saukar da littafan ne don ya hukunci tsakanin mutane al-muqtalifina wanda suka samu saɓani tsakaninsu Liyar ila al-haqqi dan su dawo zuwa ga gaskiya wa yatruku al-khilafa bainakum su bar saɓanin da ke tsakaninsu fi ma min ad cikin abin da suka yi sassaɓa a kansa na addini wa makatala fa fihi fihi al wato ba su samu saɓani kan littafin da aka saukar musu ba illallazi na utuhu ai ba. sai waɗanda aka ba su littafin malamai masana littafin kuma su ne suke samun saɓani kan cikin littafin ba amana ba'azun bihi waɗansu su suka yi imani da littafin wa kafara ba'azun waɗansu kuma suka kafirci min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan bayanai sun zo masu, menene bayanan shek abubakar gumi ya ce alhujjadu zafiratu ala tauhidi hujjoji na karara na balo-balo na ware waje game da tauhidi cewa tauhidi za a yi ba shirka ba mun gane wannan da kyau wa maktalafa fihi min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu baghyan bainakum illa alladhina utuhu ai ba wanda suka yi sabani kan littafin da ya bayyana musu muhimmancin tauhidi da wajabcinsa sai wanda fa an ba su littafin sun san mai ke cikinsa amma sun yi saɓanin ne bagiyan min alkafirina kawai saboda tsantsan zalunci da kafirai bai na kuma tsakaninsu fa hadallahu alladhina amanu amma su mummune sai Allah ya shiryar da su ya daidaita al'amarin da makhtalafu fihi min albayani Allah ya dora su mummune na gaskiya kan abin da yake gaskiya kan abin da yake daidai kan abin wato game da abin da waɗancan suka yi saɓani mun gane ko shine Allah ta'ala ce wato wato fahadallahu ladina amanu limaktalafu fihi min alhaqqi bi izini sai Allah ya shirya da mummunai akan abin da waɗancan suka yi saɓani game da shi mun gane na addini kuma Allah ya shirya da su ne da izininsa bi iradatihi da ikonsa wallahu shi Allah ya hadi ya sha'u shi ke shiryar da wanda ya so taho shirya da gare shi ka nemi shirya wajen Allah ka nima ma ɗanka ko matarka ko wani naka shirya wajen Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi ya sha. ba wuce ma ce shirya in ba ta Allah ba ta. Nimi shirya wajen Allah ila siratin mustaqimi. Allah ta'ala shirya da su hanya madaidaiciya tariqil haqqi alladhi yudilu al-khilafa bayna ahli al-haqqi hanya ta gaskiya wata za ta busar da saɓani tsakankanin ma'abuta gaskiya da Allah fahimci wannan da kyau to jama'an kunji wannan ayar da yawa daga cikin malaman tafsiri suna da farin dinta initial a farkon karo zuwa ga yahudawa kuma su rika ishara zuwa ga inda yahudawa suka samu saɓani da kuma yadda mu Allah ya datar da mu su sun saba amma mu Allah ya datar da mu mu ba mu samu wannan saɓanin ba su ko yahudawa sun saba an gane to insha Allah subhanahu wata'ala zuwa gobe za mu ji menene ya kuda suka samu sabani a kansa din wanda mu kuma Allah ta'ala da izininsa ya shiryar da mu zuwa ga daidai ba mu jinu akan wannan sabani ne ya kuda mu ma mun samu sabanin ba za mu ci su daga littafin aisaru tafasir li kalamil alili kabir na ashek abubakar jabil al-jazairi ya kawo abubuwa guda hudu ya ce su ne yahudawa suka yi saɓani a kansu mu kuma al'umman musulmi allah ta'ala ya daidaita da mu mu ba mu samu saɓani a kan waɗannan abubuwan ba saboda ta shi allah maɗaukakin sarki gare mu muna roƙon allah ta'ala duk abin da muka faɗa ya zanto daidai allah ta'ala ya ba mu lada wanda ba kuskure kuma allah ta'ala ya yafe mana ubangiji maɗaukakin sarki ya ƙara wa rayuwar mu albarka na wa alaikum assalam hmm. Eh. lokaci zai mace don to kaga shine daga ciki da ɗalibi in bid'a ba su ganewa wato a babun tawassuli matsala ce tauƙifiya in an ce tauƙifiya tawassuli shine kamun kafa ka kama kafa da wani abu a wajen Allah an gane shi ake kira at-tawassul mm. tawassul manyan malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa a kansa al'imam ibn taimiyya yana da littafi ƙa'idatun dalila fi wasu wal wasila duk wani bayani da ya shafi ne akwai shi a cikin littafin insha Allah ƙa'idatun dalila fi wasu wasila ɗaliban ilimi ku nema ku ce. in annabi ya fi kowa ya fi komi mai daraja ne gashi nan kullum muna yin karatun karatun alfazari ishiriniya muna jin darajojin manzan Allah a nan masallacin muna karanta ishiriniya ko mun kuma karanta alburda ma mun sauke shi annabi ya matsayin shi ya kai haka amma mas'alan tawassuli tawqifiya ce in an ce tawqifiya shine abinda ba za ka yi ba sai yadda shari'a ta ce kai kai ba za ka kirkiro naka ba kuma abu ne da ya shafi aqida mun gane ba ka cewa ba ni dan Allah dan annabi ba wai dan annabi isa ba ya ma wuce nan an gane ya wuce nan amma ka'ida ce ka'ida wato tawassuli taukifi ne shekun ne taukifi. sai yadda aka roto nan zaka tsaya ba Allah mun fahimci wannan da kyau to haka kuma in zaka yi rantsuwa ka ce wallahi tallahi ba za ka rantsi da annaba ba ai ba wai dan bai kai ba ya wuce amma ba a rantsuwa da shi sannan haka ba za ka yi tawassuli ka ce Allah ba ni dan girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya wuce na an gane sai dai kuma ba a ruwaito shi yana haka ba ba bai amince ai haka ba ku karanta littafin ka'idatun jalila fi tawassul wal wasila matsalan tawassul ka zo kamar za ka zo kiran sallah yanzu ko ikama ma Allahu akbar Allahu akbar hadi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah la ilaha illallah an gane to ne zai ce muhammadur rasulullah da ka yi masa nasiha muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya ce muhammadu rasulullah ka ce a'a ruwayan ta tsaya la illa illallah to ana cewa la illa illallah duk ruwayoyin kiran sallah da na ikama ba inda aka wuce la ilaha illallah Mun gane da ka ce ba a karawa a ce muhammadun rasulullah zai ce ka ji makiyan annabi a'a ba kiyayyan annabi ba ce tsayawa nassi ne nassin iyanan ya tsaya Mun gane ba ka karawa ba ka karawa yanzu kaga a wajen ka ce in ka zo aka ce Allahu akbar ko kai kabara harma amma aka ce Allahu akbar Muhammadun Rasulullah shi kenan sai ka fara alhamdulillah ka fara karatun sallah in ka za ka yi ruku'u me kake cewa Allahu akbar ta inda wani zai zo ce Allahu akbar Muhammadun Rasulullah kaga duk gaskiya ya faɗa Allah mai girma ne kuma annabi dan sakon Allah ne to amma tsakani ga Allah zaka kyale shi sai ka ce kai ba a cewa Allahu akbar Muhammadun Rasulullah in za a yi kabbarar ruku'u Allahu akbar kada ake cewa sai ce kaji makiyin annabi muhammadu rasulullah ɗin da na ƙara kaji makiyin annabi a'a ba ƙiyayyen annabi ya sa ya maka wancan nasihar ba san annabi ya sa ya yi maka saboda shi annabin me ya koya maka allahu akbar kada ya ce ka faɗa an gane inda kin annabi ya sa a ikama muka ce kar a ƙara da muhammadu rasulullah a ƙarshe to an faɗi muhammadu rasulullah ɗin cikin ikama in ka zo a shaɗu allah ila illallah me kake cewa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka taba jin wanda yake ka tara wannan saboda an ruwaito akwai shi a cikin hadisi cin ko babu ne kai ne ka kara sai aka ce to kar ka kara ka tsaya inda annabin ya tsaya tsaya inda sabai suka rika tsayawa to wanda bai gane ba layi la ya'lamuna sai ci akin annabi kai kuma kana son ka tsaya ne inda na sanye mai ya tsaya kakkai kari kabe da na buga muku misali da kabbaran harman nan din na sosa in sun ce in za ka yi kabara ba Allahu kabar kaɗai kake cewa ba sai wani ya gaskiya annabi fa yana da girma ya kamata a ƙara a ce Allahu kabar Muhammadu Rasulullah to haka duk inda ka ji shiga za ka yi masa nasiha ai ka ce ya daina cewa to sai tuhume ka da cewa kin annabi sa ka ce ya daina cewa tun zo wannan mutum ya za ka yi an gane da kyau ba kiyayyar annabi ne tsayawa ne an akan nasi da haka tabbas in za ka roƙi wani abu fa an anta fasta'in billah ka nema wajen Allah kai ta tawassuli da Allah an gane shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa ta fita kowa ta fita komi Allah ne kada ya fi annabu daraja mun gane ko mai daraja ne mai kima ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya datar da mu wa alaikum assalam eh haka ne eh. eh haka a to ai ba za ka kari ba na a'a ba a ruwato wannan ba iya inda hadisi ya tsaya nan ake so ka tsaya ka gane duk wani barbada ma wani abu gishiri da ƙarin wani larabci duk ba daidai ba ne shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yayi a zamaninsa ga yadda yi sahabbaiya suka ji ya yi, ga iya inda suka ji ya tsaya suka ruwaito mana to mu ma in muka zo sai mu tsaya inda ya tsaya inda sahabbansa suka tsaya in ya wuce mu ma mu wuce. akwai san annabi da ya wuce wannan ka tsaya inda ya tsaya ka yi abin da ya yi ka ni inda ya hana ka an gane ko ita ce sunna bid'a kuma ita ce kari akan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mutum ya zo da imamu wani kubni anas imamu jarir jira. a shi nan mala bari a cikin littafin jami'u bayanin ilimi wa fadlihi ya ruwaito ya zai ya sami imam maliku ya ce wai na nemi katin mutanen madina ya ce jufufa ka je jufufa nan nan ne a zulkulefa kai zan ce ya ce zulkulefa nan nemi katin mutanen madina sai daga nan madina in fita ta ira dai lefa sannan dauki harami a nan ne zan wanka in sa kayan aikin haji na ko umara yace eh sai ka je can ka zauna da riganka na gida ka tafi kana cin abincin ka kana harkokin gabanka har sai ka je can daga nan ne ibada za ta fara sai ce to gaskiya ni daga nan cikin madina zan wanka na sai in sa kayana sai in fara talbiyata sai ma maliku ya tambaye shi ya ce me yasa za ka fara tun daga nan cikin garin madina ya ce saboda kaga talbiya na zai fi yawa yanzu wanda bai fara talbiya ba sai ya yi tafiya mai tsawo daga cikin madina ya fita can bayan gari wajen kilomita biyar sannan ya je zulkulaifa ya yi wanka daga nan ne zai fara talbiyan ya karasa makka ni ko tun daga nan madina zan fara talbiya na in kai makka ai kaga nawa zai fi yawa ko sai ce eh zai fi yawa amma kuma ka fada cikin fitina yace fa ayu fitnatin fi ziyadatil khairi yawan talbiya fa na kara in shi yayi dubu ne in aka irga na za a ga sun sun kai dubu da ɗari ɗaya tunda na riga shi farawa sai yace eh ina tsoron maka fitina yace me fitinar yace shi annabi bai fara cikin madinan ba sai da yaje can duk sanyayi da yawa annabi sanyayi da yawa din bai motivating din sai fara daga cikin gari ba sai da ya bari sai da ya fita ya je zulku da ya fasa na ya fara to kai ya za ka fara inda shi bai fara ba ya ce baka ji Allah ya ce fal yahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ba da haka jama'a mu tsaya inda shari'a ta tsayar da ita ce sunna in ka wuce ka kakkara ka kakkara abinda babu shi a dalilan shari'a to kai bid'a mun gane ko Allah ta'ala ya tsare mu a ƙarshe jama'a a jiya in ba manta ba kun san kwamitin marayu akwai dubu ɗari da goma sha tara ɗari uku da hamsin da biyar to ɗazu da safe aka samu dubu biyar da naira arba'in to a yanzu da yamman nan kuma allah ya saka muku da alkhairi aka samu dubu goma sha hudu ɗari bakwai da naira goma sha biyar mun gane to total ɗin abin da marayu suka mallaka dubu ɗari da talatin da tara da ɗari ɗaya da goma wannan a abin abin da alhaji Babangida gida jirgaɓa ya ba marayun lokal gamman gaba ɗaya har ma marayunmu na makarantar marayu na wannan yanki suka samu da haka muna kira ga wanda zai saurari karatun nan ko a social media ko a tv ko a gidajen rediyo da ake sawa a taimaka saboda allah a kawo gudunmawa ba lalai sai 'yan nan majalisun ba mun san ana sawa a martaba martaba fm ko to duk wanda ya je ba da gudunmuwa saboda Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ta'ala ƙara mana lafiya ubangiji ta'ala ta tsoron mana da lafiya mu karfa mana asiri duniya da lahira ka ba mu abin da zamu ci mu sha ni sutura kuma anta amartana bi du'aika wa atana bi ijabatika faqad da'awnaka kama amartana kaba wa wa'atana ya zal jalali wal ikram إنك لا تخلف الميعاد حسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين